Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahurur lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. hukumomin bangladesh sun kafa matakan tsaro sosai a ko'ina a daka babban birnin kasar jiya asabar bayan jan dagar sa'o'i 11 da aka yi da 'yan bindigar nan da suka kashe mutane ashirin akasari 'yan wato farar hula 'yan kasashen waje a wani wurin cin abincin nan na zamani jami'an tsaro sun kubatar da sha uku daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin yawancin waɗanda aka kashe ɗin italiyawa ne da japanawa an kuma kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu ma'aikatar harkokin wajen italiya ta tabbatar jiya asabar cewa akalla italiyawa tara na cikin waɗanda harin na daka ya ritsa da su haka zalika hukumomi a japan sun tabbatar da mutuwar japanawa bakwai da fadar shugaban amurka ta white house da ma'aikatar harkokin wajen amurka sun tabbatar da mutuwar wani ba amurke to amma ba su bayyana kowaye ba dukkan su biyu sun yi tar da harin sannan suka ce amurka na tare da bangladesh kuma ta himmantuga tunkarar ta'addanci a duk inda yake wani mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ya ce sakataren majalisar ta ɗinkin duniya banki mun na fatan za a yi nasarar gurfanar da masu hannu a harin gaban shari'a kuma ƙoƙarin da ake yi a matakan yankuna da kuma na ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci dole ne a inganta a wani jawabi ga ƙasar jiya asabar firaministan Bangaladesh sheikh hasina ta ce ƙasar ba za ta bar 'yan yin ƙafar ungulu su yi nasarar zubar mata da mutunci ba ta yi kira ga dukkanin 'yan ƙasar ta Bangaladesh su taimaka wajen yaƙi da ta'addanci. wasu yara biyu sun mutu a wani mummunan harin bam da mayakan alshabab suka kai a garin baidowa da ke kudu maso yammacin somaliya a cewar shaidu da jami'ai a jiya asabar wani mai magana wato wani mai aiki da motar ɗaukar marar lafiya yahaya hassan na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar hau waladak inda akasarin bama suka dira kuma ya gaya muryar amurka cewa kimanin bamamai sha ɗaya ne suka yi dirar kan mai uwa da wabi a sassa da dama suka hallaka yara ƙanana biyu 'yan mata masu shekaru hudu da biyar hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan matan ta mutu nan take bayan da bom ɗin ya dara kan gidansu yarinya ta biyu kuma ta mutu ne a asibiti akwai baraguzan bam ɗin a kanta kuma ta mutu ne a ɗakin jinyar waɗanda ke cikin mawuyacin hali a cewar sa wasu kuma sha tara sun samu raunuka a wannan harin hassan ya ce biyu daga cikin waɗanda suka samu raunuka na cikin mawuyacin hali saboda yadda baraguzan bama-baman suka same su to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasar Burtaniya ta doshi hanyar sake samun firaminista mace shekaru 26 bayan da ta farkon Margaret Thatcher ta sauka sanadiyar matakin da jam'iyyar 'yan rikon rikau ta zabata ta ɗauka saboda shigar ƙasar ƙungiyar tarayyar Turai. Na gaba-gaba cikin 'yan takarar mai gurbin Firaminista David Cameron a matsayin shugaban jam'iyyar ta mai mulki. da kuma firaministar ƙasar dukkansu biyu mata ne wato da ministar harkokin cikin gida mai ƙarfin halin nan theresa may da ministar makamashi andre letson wadda bata goge ba a harkar siyasa sosai da alamar farin jinin maza uku da ke takara na dusashewa da sauri tsakanin 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar takwan zabatif waɗanda za su kaɗa ƙuri'ar sirri ta tankaɗe da rereya daga ranar talata har sai 'yan takarar sun ragu zuwa biyu kawai mambobin jam'iyyar na gidi masu yawan dubu da hamsin su ne za su yanke shawara ta ƙarshe ta wata ƙuri'ar da za su kaɗa ta akwatin gidan waya zuwa ranar biyu ga watan satumba lissam wadda ta yi fafutukar ficewar burtaniya daga tarayyar turai yayin ƙuri'ar bagardama tana samun goyon bayan 'yan majalisar dokokin da a da ke shirin goyon bayan tsohon magajin garin london kafin ya janye sanadiyar mummunan saɓani da michael goop wanda shi ma ɗan fafutukar ficewa daga eu ɗin ne hakan wato hakanan ita ma jam'iyyar leba da alamar wata mace angela eagle ta ce za ta jagorance ta kuma ana ganin gobe litinin za ta yi shelar karawa da jeremy corbyn jagoran 'yan ra'ayin sassauci shugabancin na mata na wanzuwa zuwa scotland inda aka samu babbar minista mace ta farko mai suna nicola sturgeon da kuma shugabar jam'iyyar conservative a arewacin kan iyakar ita ma mace 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar domokar hillary clinton ta gana da jami'an hukumar bincike ta fbi ji asabar kan batun amfani da ta yi da adireshin imel na kanta a maimakon na gwamnati lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka a cewar mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaɓen ta an mata tambayoyin kimanin tsawon sa'o'i uku da rabi ne a hedkwatar hukumar ta fbi da ke washington dc tambayoyin sun biyo bayan cewa da attorney general ɗin amurka loretta lynn ta yi cewa za ta amince da duk wata shawarar da ƙwararru a ma'aikatar shari'a suka yanke da kuma hukumomin wato tarayya da suke binciken amfani da adireshin imel ɗin da ita clinton ta yi a maimakon na gwamnati ana kyautata zaton hukumar ta abi za ta kammala binciken nata nan ba da dadewa ba ƙwararru sun ce wato suna tsammanin ba za a samu 'yar takarar shugabancin amurka ɗin ƙarƙashin jam'iyyar eh, democrat da wani babban laifi ba martani iri-iri na bullowa kan rahoton fadar shugaban amurka ta white house game da adadin farar hulan da hare-haren jirage marasa matuka suka ritsa da su a pakistan kasar da tafi ganin irin waɗannan hare-haren da kuma mace-mace a wuraren da ba fagagen daga ba ofishin harkokin wajen pakistan ya fitar da takardar bayani inda yake kara jaddada kiransa da a gaggauta kawo ƙarshen kai hare-hare da jirage marasa matuƙa da wato da kuma keta yaucin ƙasar gwamnatin pakistan wato gwamnatin pakistan kan yi allah wadai da hare-haren waɗanda jama'ar ƙasar samsam ba su ƙauna amma kuma ana ganin takan wato ta bayan fage hukumomin kasar na goyon bayan kai hare-haren kan mayakan da ke yankunan kabilu a kasar rahoton na gwamnatin amurka ya ce farar hula tsakanin 64 da shida ne aka kashe a hare-haren da aka kai inda ba fagagen daga ba daga shekara ta 2009 zuwa 2015 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin za ku ji shin me jami'ar PDP ke ciki ne game da zaben fidda gwani na ɗan takarar gwamnan jihar Edo domin ko jami'ar APC ta kammala nata har ta mika sunan wanda zai tsaya mata takara. Domin ga bisa dukkan alamu har yanzu da sauran rena a kaba game da shugabancin jami'ar yayin da jami'ar ƙarƙashin shugabancin ta na riko tsohon gwamnan jihar Kaduna Ahmed Muhammad Makarfi ke cewa zaben da ya gudanar shine sahihi kwaron kuma sai ga tsohon gwamnan jihar borno almaru sharif shi ma ya yi nasa zaben kuma ya fidda tsohon dan majalisar dokokin jihar a matsayin wanda zai tsaya musu takara duk ko da yake wata kotu abuja ta ce ta dakatar da shi alimaru sharif a matsayin shugaban jam'iyyar akan wannan ne wakilin sashen hausa nasir adamu hikaya ya jiwo muna daga bangarorin da ke da ruwa da tsaki akan wannan zaben tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta pdp a jihar ido osagi ize iyamu da kwamitin riko na amur makarfi ya samu kalubale daga bangaren shugabancin jam'iyyar na alimadu sharif da ya ce zai sa lokaci don da sahihin ɗan takara wannan da ya nuna sabakin da tsohon su sufetun yan sanda solomon arasa ya yi na sasanta bangarorin biyu da ya kai ga rufe helkwatar jam'iyyar bai yi tasiri ba how can is to uh, sanata Amin Makarfi ke musanta duk wani batun sulhu ko ma neman gafarar Sharif da ya ce san ba yadda za a yi hakan ma ya faru kuma irin wannan turka-turka ta Sharif suke yaƙa a jam'iyyar. Hukumar zaɓe ta ce ta halarci taron tsaida ɗan takara na Ido ƙarƙashin kwamitin rikon, amma za ta jira hukuncin kotu don sanin ɓangaren da za ta rika hulɗa da shi a madadin PDP. Ga mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan. Mun sami wasika daga shugaban ɓangare ɗaya na ita PDP wato Alhaji Modu Sharif akan shi yana dakatar da wannan zaɓe na fidda gwani na musamman To, kamar yadda aka sani dai akwai saɓani a tsakanin ɓangarori wanda ke jagorancin wato ita PDP kuma kawo yanzu suna kotu, kotun ɗaukaka kara idan Allah kai mu hudu ga watan bakwai za ta yanka hukunci. To mu a ɓangaren mu na hukumar zaɓe muna nan muna sauraron wannan hukunci saboda mu san da wani ɓangaren za mu ci gaba da aiki. To matsayin mu kenan kawo yanzu amma tabbas kwanakin baya mun tura jami'an mu sun je sun sa ido a zaben fudda gwanin da aka yi a Benin a jihar Edo. Kakakin sanata Sharif Inuwa Bola ya ce suna mutunta doka. Ka san mun dade muna kace na ce akan wannan matsatun. Duk mai bin dokan abin da aka ce maka tana gaban kotu kuma kotu ta kusa ta zartar da umarninta akan menene ya kamata a yi sai mu yi hakuri mu jira abin da kotu za ta faɗa a kan matsayin kowa cikin wannan tafi. Mun rubuta ma INEC mun yi musu bayani. mun haɗa musu da takardu da ta taso daga hannun kotu da kuma menene bayanin mu akan abubuwan da saboda haka mu ba za mu cewa komai tukunna ba mu don sanar ma INEC cewar in ma su yi da mutane can ba su daidai ba sai mu jira umarnin kotu. Mun sha faɗa cewa har an kawo 'yan tsara ka an kawo 'yan tauri an kawo menene duk dai su ga cewar ba a samu an zauna lafiya ba. Mu ba mu je an buɗe mana sakatariya da kafin mu bane mun taho da takarda daga kotu kuma mun musu yan sanda mun ba su kofi suka bude mana amma bayan da mun shiga sai muka ga cewa zai kawo tashi hankali dalilin da muka yarda ce kenan a dan rufe wurin nan sai an dan samu daidaituwa ko kuma sai an kotu ta zartar a san kowane ne ya kamata ya shiga gida za a gudanar da zaben gwamnan ido ranar goma ga watan satumba daga ofishin jami'ar pdp kuma sai jihar adamawa inda nan ma kusan a ce tsugunna bata kare ba game da zaben ƙananan hukumomi domin ku a cikin wasu 'yan kwanakin da suka gabata gwamnan jihar alhaji umar bindo jibrila ya ce akwai bukatar ɗage wannan zaɓe kwaram ko sai ga hukumar zaɓen ta ba da sanarwar hakan kafin mu je da nisa bari ku ji abin da gwamnan ke cewa game da wannan zaɓen. ba ai ba ni ne mai daga zaɓe ba zaɓe ni na mutum ne na zara ni in magana na ni na ce a watan azumi a matsayin na musulmi a ce a zo ana kamfen ana damun mutane wannan watan wata ne ba garmin wata ba wata ne mai daraja dole mu yi ibada kuma a yi addu'a da sauransu a gani amma ni ce inec su ne masu eh, masu daga zabe ko kuma yin zabe ni ma dan kallo ne eh, ni dai ina eh, to ni kam tun da abinda suka faɗa shine in an daga masu ne in ba daga ba su ne amma ni da ni da kai duk ne kana da ra'ayi ni ma ina da ra'ayi na mm. to ni na faɗa cewa kila watan azumin nan ba daidai ne ba ne domin mutane suna wahala da wahalar ma da kake ka gani ta zo kuma ce ana maganar harkar zabe amma in sun ce su za su zabe su wani alhamdu mu za mu ba su duk abin da ya kamata su don na gama shirye shirye na ni wannan maganar kuɗin zabe ba shine damuwa ba domin ba na faɗa abu sai na tabbata akwai ɗan hanyar da za a shirya. To sai dai shugaban gamayyar jam'iyyun siyasan jihar karkashin jagorancin Sa'adu Adamu ya ce wannan ya saba shi ma ga abin da ya shaida wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. a'a gaskiya ba mu gamsu ba abin da yake faruwa kuma shine eh, gwamnati ta ta ta shigi a cikin al'amarin zabe gwamna bai da bai da haƙƙin ya fito ya faɗa wa mutane adamawa cewa zaɓen nan zai yi ko ba zai yi ba wannan shi ya samu muka samu wato mun samu eh, konkonto a cikin maganan cewa ko wannan eh, kwamishinan wannan hukuma mai na zaɓen nan tana da inci ko ba ta da inci wannan ya nuna cewa kwamishinan ba ta da inci tunda gwamna zai fito yi magana wannan hakan da ba ta shafe shi ba har kai da shi maganan zaɓe kwamishin da jami'un siyasa ya kamata su fito su yi wannan magana a saboda haka a gaskiya mu ba mu gamsu ba kuma zaɓen ba mu san ma za a shi ko ba za a yi shi ba ya kamata ita gwamnati ta cire harkan hannunta daga cikin maganan harkan zaɓe domin koyaushe gwamnati yana fito na cewa babu kuɗi babu kuɗi don me babu kuɗi za a tara mutane a sa mutane su sai fom sannan kuma a zo a ce ba za a yi zaɓe ba saboda haka dole ne ita gwamnati da commission gwamnati ta cire hannu daga cikin harkar maganar zabe ita kuma commission ta fito ta gaya mutanen adamawa me yake faruwa kuma ya za to sai barista at shehu na jam'iyyar pdp ya shaidawa ibrahim abdulaziz cewa ne amma mu bai ba mu mamaki ba abin da ya sa kuma don dama can gwamna ya riga ya yi su da baka ya nuna cewa hukumar zabe ba ta da yancin kanta da doka ya bata ya nuna gwamna shine mai gabatar da komai tunda kamata ya in za a ɗage zabe ba daga bakin mai girma gwamna za a ji ba kamata kamata ya yi a ɗage zaɓe daga hukumar zaɓe mai zaman kanta tunda doka ta ce mai zaman kanta ne kuma doka ne ta kirkire ta. To amma ayin labe hukumar zaɓe cikin dalilanta na ɗage zaɓen har da ma batun cewa kuma jam'iyyu ba ku kimtsa ba ga kuma rashin kuɗi. Babu dalili saboda karya ne kan cewa mu ba mu shirya ba. Mu hukumar zaɓe ta ba mu jadawalinta wanda kuma muna aiki akan wannan jadawalin kuma mun yi komai akan ka'ida mun je mun biya kudin da suka caje mu muka biya su sun ba mu fom mun ciccika fom din mu su ma kansu ba su tantance 'yan takara ba lokacin da suka bayar kuma ya kure don haka wannan ba gaskiya ba ne su cewa sun ɗage zaɓen nan dalilin da jam'iyyu ba su shirya ba ina ruwansu da jam'iyyu ba su shirya ba wannan ba aikinsu ba ne to dama wannan kan sun yi ne saboda mai girma gwamna ya riga ya yi su da baka yanzu suna neman yadda za su yi su gyara ta ne amma dama can su kansu da gwamnatin da hukumar zaben kansu ba su gama shiryawa zaben ba. to hatta wasu 'yan jam'iyyar ta apc sun nuna rashin amincewarsu da batun ɗage wannan zaben domin ko halu dan kwai jigo ne a jam'iyyar ta apc a jihar adamawa shi ma ga abin da ya shaidawa ibrahim abdulaziz game da wannan ɗage zaben. talaka ya waye kan magi ya waye idan aka zo janar election nan ne za a ba su mamaki mu we are loyal to our party mun zabi bindo saboda muna yan apc mun ci a zabe shi mu taba tunanin haka yake ba daga baya kuma da ya juya ya koma wani bangare mu da muka kawo shi da dukiyanmu da karfinmu da komai sai gashi ya juma ya koma wani kan bangare buhari ya wayar wa talakan najeriya ya nuna masa cewa fawan nan ko kuma zaben nan ko gwamna ko kansila ko mawaye ko house of reps talaka ke da yancin saboda yanzu duk kudinka in ka ce za ka amfani da kudi karya ne da muka zo zaben firama ciyamomi ba abin da suka samu daga baya da ka zo zaben kansiloli suka juya suka dinga ba da kudi so ganin hakan ne sun san cewa aka zo general election the same thing zai sake faruwa duk local government shi ci 21 na nama kategori za mu yi karfarsa so yanzu shi ne sa aka daga zaben ganin cewa saboda an yi mutanenmu mu ne ke da majority mutane baba buhari ne ke da majority shi ma barista son da joshua na jami'ar pdm cewa ya yi a gaskiya eh, maganan ɗage zaɓe da aka yi a doka alal misali ta ba da dama da za a iya ɗagewa amma matsalar da aka samu shine gwamna mai girma gwamna ya riga ya ɓata sha'ani intention duk eh, nufinsu na alheri a kan janye zaben nan babu wanda zai yarda a kan cewa nufinsu ne mai kyau domin ya riga ya ce a janye zaɓe sannan kuma an zo an janye zaɓe so ka ga eh, kukan kuciya jawabi ne mai hankali yake ganewa saboda haka eh, shine kawai a gaskiya an yi kuskure to suna gani kamar kan cewa an an ɗage ne tsakanin zaɓe da wanda ka ɗage ba nisa kama ana dab da zaɓe kamar doka ya mince haka eh to doka doka bai sa lalle lalle idan aka ce ranar da za a yi zaɓe idan ba a yi ba magariba ba za ta yi ba ko gari ba za ta waye ba yanzu dai an mayar da wannan zaɓe 30 ga wannan watan da muke ciki abin jira a gani shine yadda lamarin za ta kaya to masu saurare nan kuma shirin zai ɗiga aya sai cikin wani sati a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilan namu da suka haɗa nasir adamu hilka da ibrahim abdulaziz sai cuba hiro ne wanda ta sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman in ka taho ta yola da jihar adamawa daga garin gombe mutum ma ka iya soma ganin gwangwanayen mashinan hawa na 'yan kungiyar boko haram kwance a bakin hanya yayin da suka yi kokarin wucewa zuwa yola fadar jihar wato bayan da suka kwace garin gombe wanda ke da tazarar kilomita 100 da yan doriya kuma wannan gari na gombe ne ma aka taka musu birki hakanan dai mutum ma zai ta gani ababen hawan su da aka tarwatsa walau mutum ya bi ta hanyar maiha ko kuma ta garin hon wanda a nan ma dai an kone gidaje shaguna da kuma sakatare sakatariyar karamar hukumar da haka dai muka ta wannan tafiya har muka iso maraba mobi da nan ma aka yi gumur zuwa tsakanin mayakan boko haram da kuma dakarun najeriya a maraba mobi kai ba sai an faɗa ba mutum ma aka iya gani irin wuraren da aka lalata da maɓanan da aka yi kamar yadda wani ɗan jagoran ma ya shaida min eh to alhamdulillah ya hali yanzu aka samu sauki a mararraba ko kuwa ka gama kamar yadda domin da ne in ka zo za ka ga yadda motocin jami'an tsaro da aka kokona da sauran wasu kasusuwan mutane da dai sauransu kaga yanzu kamar ga wata kwaniliyar mota na jami'an tsaro ne a wannan gefe wato a motan na sojoji dinnan ka ganta ga ta a kone a gefe yanzu idan ka duba ga shi wannan masallacin ma dama kaca-kaca aka yi da shi ba za ka tuna cewa wannan masallaci zai gyaru kamar yadda aka gyara shi yanzu ba ma domin a wannan wuri da ka gani mararraban nan wurin ne aka yi ta ba ta kashe tsakanin sojoji da 'yan boko haram inda kaga aka yi ta ta'adi ga masallatai a kone ga wasu gidaje kai kaga gidan man nan ma yanda kansa ya tashi gaba ɗaya ba a yi tunani yanzu waɗannan duk za a gyaggyara ba amma cikin ikon allah an samu sauƙi al'amari yanzu yanzu haka dai mun ɗauki hanya kuma bisa ga duka alamu hankula sun kwanta domin in banda matsalar lalacewar hanya ban fuskanci wata matsala ba har muka isa cikin garin mobi yayin da kuma a bangare guda jama'a suka soma kuma a gona kamar daidai muka gani yayin da muke tafiya a cikin motar bayan kwace kananan hukumomin madagal da mincika gari mafi girma da ya sake fada hannun 'yan ta'addan shine mobi wanda mako shine gari na biyu a girma a fadin jihar adamawa kuma gari ne da ke da hada-hada jama'a da kuma kasuwanci kasancewar kananan hukumomi biyu ne masu kadu suka yi mobin wato mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu hakanan bayan kwace garin mayakan boko haram sun ma sauya garin suna zuwa madinatul islam wato birnin musulunci tare kuma da kafa daular su a fadar sarkin garin alhaji abubakar isa amadu wanda a lokacin ma da aka kwace garin yana aikin hajji a matsayin amirul hajji na jihar adamawa to sai da kuma duk da abubuwan da suka faru a baya ba ma wanda ya fita da hankali kamar na ranar laraba a ta ga watan oktoba ranar da mayakan boko haram suka kwace wannan gari su kashe na kashewa da sace dukiya yayin da kawo yanzu ma akwai wasu jama'a da dama da ba a san inda suka shiga ba to wai koya lamarin ma ya kasance da farko daga ta bakin wasu da lamarin ya rutsa da su a ranar da aka kawo harin inda ɗayansu bai ma gudu ba har lokacin da aka sake kwato garan zanna abun da na fahimta barayi ne ba komai ba wani addini ba komai dukiya ne suka zo nema sun dauka ba wani abu sai dai in ka rike abu ne shine kana matsala ko leda in ka rike za su kashe ka walagan suna dauka to kai an ce gari na gudu kai me za ka ɗauka leda ya nuna ko akwai zinari ko kuɗi ko wani abu a ciki kenan ai dama sun zo neman dukiya ne ba addini ba ne abun da zai ban tausayi mutane sun shiga wani yanayi talakoki ba abun da za ka ce sai dai abun da allah ubangiji ne kawai zai iya saka musu mutane ma mm, yunwa da kishin ruwa shine ma ya kashe su ma a hanya ma ai ni ma ba wai na ki gudu ba ina da bindiga ne to kaga soja yana gudu yana yar da bindiga wanda zai baka last protection me za ka yi kamar dai malamin farko ita ma wannan hajjar ta tunar da abin da ya faru da su a ranar tashin hankali ka ya faru muka gudu muka yi wani anguwa muna sa na dawo gidana na zauna har lahadi tukuni na fita da na fita na tafi suka shiga gidanmu su boko haram din da suka shiga gidanmu suka zauna da aka zo aka kore su she kuma suka zo suka shiga gida suka kwashe mana kaya kap gida mai kyau suke shiga su boko haram buloli masu abi sababbin kaya kan kap sun kwashe sun tafi ba eh, ai ba abin da za ka manta ko daya ce wannan masifa da ya same mu eh, ai wannan masifa ba za ta manta da shi ba sai dai Allah ya saka mana to da yake mun ji ta bakin waɗannan shaidun gani da ido yanzu bari mu leka take wato kasuwar dabbobi wanda a nan ma an samu asara na dukiya da kuma rayuka kasancewar lamarin ya faru ne a ranar kasuwa sunana ba manga ame ni wakilin wakilin sarkin tikini sana'a na a cikin dabbobi na sai da kananan dabbobi ta shiga raguna zuwa awaki kafin nan ta fuskanci wannan abubuwa da ya faru harkokinmu a nan gaskiya yana tafiya komai yana tafiya normal muna samun muna samun kaya akai akai muna samun kaya mu saya kamar yadda muka saba samu kamar kauyuka da muke zuwa muna samun dabbobi gaskiya abin da ba bazan taba mantawa da shi ba wanda ya zanna a zuciya na nan karamar hukumar mubi babu abin da ya razana ne kamar lokacin da aka ce yaran sun shigo mubi a cikin wasu mintuna kaɗan aka ce yaran sun karbi mubi mu kanmu lokacin watsewa muka yi ba musamman mutum yana tafiya bai san ina zai je ba gaskiya sojojin najeriya sai dai mu ce ubangijin allah ya kara musu hasaka allah ya kara musu basira kamar sauran wurare wani waje da yan boko haram masu kai wa diren mikiya shine babban asibitin garin inda masu ka sace magunguna da kuma kayan asibiti kuma daga shiga asibitin mutum na iya ganin irin ta'adin da aka yi da kuma kokarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a yanzu na sake farfado da wannan asibiti sunana halilu abba ni ne sakatare na general hospital movie to gaskiya yanzu za mu ce dai mun goje wa allah maɗaukakin sarki don kamin nan a ce an fara boko haram mobi muna zaman lafiya ba mu da damuwa ba mu da matsalan kome harka na tafiya aiki a asibiti yana tafiya normal amma ran da aka ce boko haram sun shiga mobi gaskiya gaba ɗaya mu mun gudu mun bar wurin aikin mu gaskiya ni da kaina ma na sha wahala lokacin da boko haram suka shiga wannan wurin don ni kam sun same ni a cikin asibiti ina zanne har muka yi magana da su muka yi exchanging word da su zan gudu suka ce mini eh, in zanna ba wuri na suka zo ba sun zo wurin sojoji da polis ne da su kashe wasu mutane da sauransu to a lokacin ne da suka fita asibiti sai na sauri ni kuma na kama hanya don na je na kwana ta gefen dutsen kamaru da sauransu kamin nan na yi two kamin na shigo yola kaga na sha wahala ba karamin wahala na sha ba so don haka gaskiya mun sha wahala kam sosai amma alhamdulillah mun gode ma ubangiji yanzu komai ya dawo noma daga dai asibiti sai kwanin sabita kalma na zuwa tashar mota domin ganin halin da ake ciki tunana muhammad amma ana kira ni da nickname secretary sana'a na dai tuki a nan tacan mubi to kafin tashin hankali dai gaskiya muna dan ji daɗin ta ɗin muna dan irin diga nan zuwa mincika zuwa mayo bani mu ba muna yi lodi muna dan samu kafa ɗaya biyu uku haka amma yanzu diga tashin hankali nan ya zo abun da ya dan canja amma alhamdulillah yanzu da sauki eh, gaskiya game da guje-gujen da muka yi nan to kamar ni ma ta kamaru ne muka fito kamin nan mu yola dai mun kusan kwana hudu ko biyar haka a hanya ta wajen ne muka fito koma da menene da yanzu fatan waɗannan al'ummu shine ma Allah sa waɗannan nasarorin da aka samu a yanzu su dore yayin da tuni wasu yankuna ma aka fara aikin gona Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Mobi a Najeriya. Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice hukumomin Bangladesh sun kafa matakan tsaro sosai a ko'ina a daka babban birnin kasar jiya Asabar bayan jan dagar sa'o'i shaɗe da aka yi da 'yan bindigar nan da suka kashe mutane ashirin akasari farar hula 'yan ƙasashen waje a wani wurin cin abinci na zamani. Wasu yara biyu sun mutu a wani mummunan harin bam da mayakan alshabab suka kai a garin baido da ke kudu maso yammacin somaliya cewar shaidu da jami'ai a jiya asabar wani mai aiki da motar ɗaukar mara lafiya yahya hassan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar haud waldak inda akasarin bama-baman suka dira kuma ya gaya muryar amurka cewa kimanin bama-bamai sha ɗaya ne suka yi jirar kan mai uwa da wabi a sassa da dama suka halaka yara biyu 'yan mata 'yan shekaru hudu da biyar martani iri-iri ne ke bullowa kan rahoton fadar shugaban amurka ta white house game da adadin farar hulan da hare-haren jirage marasa matuƙa suka ritsa da su a pakistan kasar da ta fi ganin wannan hare-haren a tun lokacin da aka fara yaƙi da ta'addanci ake amfani da wannan jirgin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.